wai daga zuwa gida in je in dawo ni na kama hotel ina murna na je gida in ɗebo wasu kaya set ɗaya kawai na fita kafin in ƙarasa gida sai neman mantuwa ina daidai zurar na koma komawa ta ke da wuya zan shiga ɗakin kenan kawai sai na ji alamar da mutane biyu a cikin ɗakin ni kuma daga jan haka kawai sai na hasala ganin ni na kama ɗakin nan kai ɗaya ba tare da burki ba kawai na buɗe ɗakin nan ina turawa sai na ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un me nake gani haka amma kun bani mamaki abu ba kyan gani haka kun zauna kun sa waya a gaba kuna kallon fim ɗin daɗin kowa ke da kika ce min ba kya kallon ko arewa 24